Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 6025 da shida Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi. Kai, kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a sashen hausa.com ko kuma Hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku da yammacin yau talata hudu ga watan Disamba. Zaharawa Aminu fage ce da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko dai ga kanin labaran. Shugaba Trump da mai ɗakinsa sun kai ziyarar bankwana ga tsohon shugaba George H.W. Bush da ya rasu. Wani jirgin ruwa ɗauke da wasu musulmin Rohingya ashirin ya isa ƙasar Indonesia. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mata da 'yan mata 150 aka yi wa fyaɗe a 'yan kwanakin nan a Sudan ta kudu. Kanin labaran kenan, to za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta umarci hafsoshin tsaron ƙasar su koma Maiduguri, ko har yaushe za su kai? za su tsaya wurin har lokacin da aka samu ingancin da ta gabar yiwuwa tabbata wurin gaba ɗaya. Za kuma a ji cewa al'ummomin da suka koma yankunansu da aka kwato daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram da ke yankin Madagali da Micika sun koka, za mu ji kowane irin koke ne. Yayin da kasashen duniya ke taruwa ƙasar Poland akan sauyin yanayi, 'yan Najeriya masana na tsokaci akan wannan taro. Yau ma muna tafe da shirin noma, sannan kuma muna tafe da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. sauraro Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump da matarsa Melania Trump sun kai wata ziyarar bankwana ga tsohon shugaban ƙasa Amurka na 41 da ya rasu wato George H.W. Bush, wanda aka ajiye gawarsa a ginin Majalisar Dokokin ƙasar a ɗakin da ake kira da Capital a birnin Washington. Trump da mai ɗakinsa sun kai ziyarar ne cikin sirri domin girmama tsohon shugaban. shugaba Trump ya tsaya a gefen akwatin gawar tsohon shugaban Amurka na kusan minti ɗaya sannan ya masa jinjina sannan ya juya ya tafi. An buɗe ɗakin na Rotunda domin mashahuran mutane da sauran jama'a su shiga su yi bankwana ga gawar mamacin inda za a bar wurin buɗe har zuwa safiyar Laraba. Tsohon shugaban na Amurka ya rasu ne a jihar Texas a ranar Juma'ar da ta gabata. To har ila yau shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira da a rufe tsohon lauyansa Michael Cohen a gidan yari na wani tsawon lokaci. Bayan da ya amsa cewa ya aikata laifuffuka da dama ya kuma juya mai baya a binciken da aka yi a kan katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaɓar da shekarar 2016. Lauyoyin da suke kare Cohen ɗin sun nemi da kada a hukunta shi saboda ya amsa ya yi ƙarya ga 'yan majalisar dokoki. dangane da batun cewa Trump ya daina harkokin kasuwancinsa a Moscow a farko-farkon lokacin da zai nemi tikitin takara ƙarƙashin jam'iyyar Republican a zaben na 2016. Cohen ya yi ƙaryace duk da cewa ya ci gaba da bibiyan wasu harkokin Trump wanda suka yi nasara daga ƙarshe. Tsohon lauyan na Trump ya ce ya yi hakan ne domin kare ikirarin da Trump ya yi na cewa ba shi da wata hurɗar kasuwanci da Rasha. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na birnin na murya amurka a birnin washington dc Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mata da 'yan mata 150 ne aka yi wa fyaɗe ko kuma aka ci zarafinsu ta hanyar lalata a Sudan ta kudu. ana zargin wasu mutane ɗauke da makamai kuma sanye da yunifom ɗin sojoji a kusa da arewacin birnin Bintu da aikata waɗannan laifuffuka. A cewar wata sanarwa haɗin gwiwa da hukumar asusun tallafawa ƙananan yara ta fitar da kuma hukumar da ke sa ido kan yawan jama'a da kuma ofishin ƙaramin sakataren da ke kula da ayyukan jin ƙai. Dukkaninsu sun yi kira ga hukumomi da su fito su yi Allah wadai da waɗannan aika-aika. A makon da ya gabata, ƙungiyoyin likitocin ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta ce, mata da 'yan mata 125 aka yi wa fyaɗe a Bintu. A lokacin suna kan hanyarsu ta zuwa wani wuri da ake raba abinci. Ƙungiyar likitoci ta ce an kuma ƙwace wa matan kayayyakinsu na sawa da suka haɗa da takalma da riguna har da katin karɓar abinci. A cikin wata sanarwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ta ce, an ci zarafin mutane 2,300 a Sudan ta kudu a farkon shekarar nan ta 2018, mafi akasarinsu kuma mata ne. Wani jirgin ruwa mai ɗauke da mutane ashirin wanda ake tunanin musulmin Rohingya ne ya isa tsibirin Sumatra da ke ƙasar Indonesia. Wannan ƙaurar da 'yan Rohingya suka yi ita ce ta baya-bayan nan da ta auku a ci gaba da zargin cin zarafin da ake yi a Myanmar. A kwana-kwanan nan mahukuntan Myanmar sun hana wasu jiragen ruwa cike da 'yan Rohingya zuwa ƙasar Malaysia. 'Yan gudun hijirar suna tserewa ne daga wani sansani da ake ajiye su wanda ke ɗauke da sama da mutane 700 a Bangladesh. inda suke neman mafaka bayan hare-haren da aka kai musu a Myanmar a shekarar da ta gabata a jihar Rakhine. Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi sojojin Myanmar da aikata laifin kisan ƙare dangi, zargin da suka musanta. labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc To za mu fara yada zango ne a babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta umarci hafsoshin tsaron kasar su koma Maiduguri har sai an samu ingantaccen tsaro. Ga Hassan Maina kaina da cikakken bayani. doing everything possible to ensure that uh, we maintain uh, the level of achievement. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Buratai ke kara jaddada cewar za mu ci gaba da yin duk wani kokari don tabbatar da dorewar nasarar da muke samu a yaƙi da ta'addanci da ma tsare sha'anin duk wani barazanar tsaro a baki ɗayan Najeriya. Wannan kuma ba yana nufin ba za a sami 'yan hare-hare nan da can ba, amma wannan ba isa ya bishe irin nasarar da tuni muke ci We may still have a few of these attacks, but by and large, This will never diminish what we have so far achieved. A jiya ne dai gwamnatin tarayyar ta umarci hafsoshin tsaron kasar da su tare yankunan jihohin Borno da Zamfara don jagorantar kawar da mayakan Boko Haram a yankin Borno da 'yan bindigar Zamfara. Kanar Tukurgusau mai magana da yawon ministan tsaron kasar dazu-dazun nan ya shaida min cewar hafsoshin za su kasance ne a can har sai tsaro ya tabbata. Cewa za su tsaya wurin har lokacin da aka samu ingancin tsaro. Tunda ta bai yiwuwa su tabbata wurin gaba daya a lokacin da aka samu ingancin tsaro kaga suna Allah ya dawa Abuja kuma shi zai koma A wani yunkurin gaggauta shawo kan wannan matsala ta tsaro kuma gwamnatin tarayyar ta kuma umarci babban hafsan tsaron Najeriya ya aiwatar da canje-canje a rundunonin da ke fafatawa a yankunan kasar baki daya kamar kuma yadda wani masanin tsaro Air Commander Baba Gamawa ke cewar irin wannan canje-canje abu ne da zai tasiri sosai musamman harkar tsaro. Canje-canjen nan kuma da aka ce a yi yana da muhimmanci kwalliya za ta biya kuɗin sabulu dalili ko shi shine su daga cikin wayannan kwamandodi da kuma rundunonin nan da sauransu sun jima a wannan wurare mun sha kuka mun sha magana akan cewa dole ne a canja su a rarrage su a karo wasu mutane su wadda suka jima a wannan wuri a kai su zuwa wasu wurare kuma irin wannan yaki da yan ta'adda sabon yaki ne wanda ya zo ya same mu mu fito da wasu dabaru saboda haka wannan a canje canje da gwamnati ta ce a yi dama abin da kullum muke kuka a kenan akan a yi in aka yi haka za a samu nasarori da wayannan abubuwan da yawanci mutanen nan da aka aje su a wannan wuri sun jima saboda haka dole ne waannan mutane a canza su a kawo su wayanda za su zo kuma da wasu dabaru daban Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria a gaida Hassan Maina Kaina daga Abuja kuma bari mu kaɗa Adamawa inda za ku ji cewa al'ummomi da suka koma yankunansu da aka kwato daga hannun 'yan ƙungiyar boko haram da ke yankin madagali da micika sun koka game da rashin ɗage dokar hana amfani da babura ibrahim abdulaziz gare ka yanzu haka wata matsalar da ke addabar al'ummomin da suka koma yankunan su da a kwato a yan kungiyar boko haram a yankunan Micika da madagali arewacin jihar adamawa shine na batun sufuri sakamakon har yanzu hukumomin tsaro ba su ma dage dokar hana amfani da babura ba yau fiye da shekaru shida kenan da aka kafa wannan dokar biyo bayan hare-haren da yan tada kai bayan ke kaiwa to wai kowane hali ma waɗannan al'ummu ke cikin na rashin amfani da babura a yanzu muhammad hassan oska wanda asalin yankin Micika, wanda ya ce suna fuskantar matsalolin dama ya ko buƙaci da dage dokar kasar domin mutane mu suna cikin matsala tafiyar suka da kafar da suke suna cikin wahala kwarai da gaske wanda kuma ba su isa su gudu ba idan aka kama suna tashina tashina da yake ire mu har yanzu akwai ɗaya mun san dai kowa ya koma gidajensu amma suna cikin wahala da akwai hali da an dawo musu da mashman shi ma da yake karin haske honorable Adamu Kamale da majalisar wakilai da ke wakiltar yankin Michigan da Madagali ya buƙaci hukumomin tsaro ne da su yi wa Allah su duba hali da ma wahalar da ake fama musamman wajen ɗiban amfanin gona. cikin ci hali ababe guda uku yanzu da nake gaya maka nan yana hana mutane barci daya hana mashi da ake yi tafiya biyu gada da ya kare musamman mana itace da ake manajin da shi a gwana nan yanzu lokacin na na girbe amfani gwana. idan ka lura kuma manomi mun cika da madagali suna gwana su yana da nisa waje je ne waje kilomita goma za a je gona kama a diba amfani to shi ne eh, damuwa ne yanzu shi ne yadda jami'an tsaro suka tiyar da tafiya da mashina ai wannan lokacin gaskiya ko da wani taro da yake dauka da ya kamata a bar manomi su kawo amfani daga gona kana iri wannan taro dole wata rana gaskiya akan yin taro in ya wuce gona da iri abun gaskiya yana iya kan tazartawa mutane har ma rasa rayuka da babban murya shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya duba mutane da ido rahama rashin tafiya da mashin ya kama na wani wahala ne a bangaren ta gwamnatin jihar adama za ta ce dangane da wannan batu ahmad sajo shine kwamishinan yada labarun jihar Allah bi da Allah ta'ala za a sake wayannan ah, babura su aiki amma in har jami'an tsaro suka ce to baburan nan barin su su yi aiki zai kawo illa da tsaro a wannan wuri ah, to mu mun san cewa dakika za mu ba al'umman makuri koma kafin zaben shekarar da goma sha biyar, sai da ko gwamnan jihar sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya ko Bala ya ce idan aka zabe shi zai ko dage wannan dokar kamar yadda lamarin yake a wasu jihohi Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola To a Najeriya. Abubakar kashe Ibrahim Abdulaziz Har yanzu dai muna Najeriya yayin da kasashen duniya ke taro a ƙasar Poland akan sauyin yanayi, 'yan Najeriya sun mai da martani tare da kira da a kafa dokar hana amfani da leda ga baban gidan Jibril da cikakken labarin. yanzu haka dai shugabannin kasashen duniya daban-daban ne ke halartar wani taro na duniya akan dumamar yanayi dalilin wannan taro dai shine tattaunawa akan hanyoyin da kasashen duniya za su bi domin kawo karshen ɗumamar yanayi kama daga wutar daji zuwa ambaliyar ruwa da gurɓacewar muhalli da hayaki na masana'antu ko ababen hawa da kuma ledoji da yanzu haka ke cunkushe magudanan ruwa a sassa daban-daban na duniya shugabannin na duniya dai na tattaunawa ne a ƙasar poland da nufin ɗaukan kan matakan da suka dace a jawabinsa a wajen wannan taro da shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewa yaƙi da ɗumamar yanayi ba yaƙi ne da ƙasa ɗaya za ta iya samun nasara a kai ba sai an haɗa kai domin shawo kansa shugaba buhari wanda ya misali da tafkin chadi da ruwansa ke janyewa ya ce kasashe da dama na nahiyar afirka da ma turai ne ke ɗaukan matakai wajen ganin an ceto tafkin daga kafewa batun amfani da leda dai na ɗaya daga cikin matsalolin da yanzu yanzu haka ke fuskantar al'umma malam bala dai wani dan kasuwa ne da ke amfani da leda kuma na ji ra'ayinsa game da wannan shawara eto eh to ra'ayina a gaskiya a karanta ledodin yana da kyau saboda kusan mu kanmu muna fuskantar matsaloli wajen ledojin saboda siyowa ledojin kusan yana rage mana 'yan ribobi a kan kayayyakin namu inda gwamnatin za ta yi haka kuma ya zamanto ko da ma za ta fitar da ledojin ya zamanto masu dai kyau ne kuma a san kamfanonin da ya zamanto za a san wanda za su yi kayan ledoji masu kyantu to hakan yayi kuwa masu amfani da ledojin ke ji game da irin wayannan shawarwari tambayar kenan da yau malayan ibrahim wani mai karaman ma'aikatar sarrafa leda a birnin lagos kala muhalli daga gurbacewa ba sai an hana masu leda yin leda ba gwamnati sa wani doka wanda yake duk wanda ya je shago zai sayi biredi ko zai sayi yogurt ko zai sayi shinkafa ya sayi leda a hannun mai shago ba mai shago ya ba da leda kyauta ba sabili da ba da ledan da ake yi kyauta shi ne sa mutane suke watsar da ita ko ina sau da yawa dai ana bayyana irin illar da ke tattare da amfani da leda abin da sa na tambayi malam muhammad sani wani kwararre a bangaren kimiyya illa da ledan ke tattare da shi ga rayuwar bil adama illan da take da shi ga muhalli shine tunda ba ta lalacewa yanzu ana ta zubar da ledoji a ko'ina zubar wannan da ake duk inda ka yadda leda ba far diddigewa za ta yi ba za ta shiga cikin ƙasar ne in a ƙasa ka yadda ita sanadari ko yanayin yadda ƙasar take tsare yadda Allah ya tsara ta in wannan leda ta shiga ciki tana canja shi tana gurɓata shi in kuma ba a ƙasa ta faɗi ba ta faɗi ne a magudanar ruwa ko wasu gurare musamman duk ran da aka yi wani ruwa mai ƙarfi in ka dubi yadda magudanar ruwa ke cushewa da wanda ba ma da bola da shara suke cushewa ba da ledojin suke cushewa tunda ledojin ba narkewa suke ba to wannan ya kawo ya hana ruwan guje tafiya kuma ya tsaya kuma ita gwamnati ba kwashewa za a yi a ce an kwashe ledojin don a yi wani abu da su ba in an kwashe su da su za a sake zuba wani. ledar yau da kasan an yi amfani da ita shekara biyar shekara bakwai takwas goma in ka je watakila inda kake yanzu ka kwashi kasar wajen ka duba scientifically za ka tara har yanzu ledar tana nan ba ta diddige ba. a jawabin sa a lokacin wannan taro da shugaban najeriya muhammadu buhari ya jaddada kudurin gwamnatin najeriya na daukan matakan da suka dace tare da haɗa kai da sauran kasashen duniya na tunkarar wannan bala'i da ke ci gaba da addabar duniya baki daya kafin nan da shekara ta 2030 babin shifrin murai amurka daga lagos a gaida baban gida jibril yanzu kuma ga shiri na gaba Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Mustapha Nasiru Batsari. Shirin namu na yau zai leƙa can jihar Kebbi ne domin jin halin da manoman shinkafa ke ciki tun bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin bunƙasa noman shinkafa a jihar. Kusan ka in ce maka jihar Kebbi ko ina muna noman shinkafa cikin faɗin jihar Kebbi. Sannan daga bisani mu kawo maku kashin ƙarshe na hirar wakilinmu Sha'aibu Mani da hamshakin manomin nan na maraɗin jamhuriyar Nijar Alhaji Zanedi Juwel. Ni kire da zan yi ba he matasa ba kadai. Aikin gona wuya gare shi an kama mutum wanda sai da jari wanda ya kamata ka je ka yi. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla shirin noma na wannan mako ya ziyarci jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya inda a shekaru biyu da suka gabata shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin bunƙasa noman shinkafa tare da baiwa manoman shinkafan tallafin bashi domin ƙara masu ƙwarin gwiwa akan aikin noman shinkafar. To kowane hali manoman shinkafar ke ciki a halin yanzu Alhaji Zaki Cacama shine shugaban ƙungiyar manoman noman shinkafar yankin masarautar Yawuri. Gaskiya hakikanin gaskiya a nan jihar Kabi wannan yankin da muke shugabanci gaskiya Allah ya ba da ruwa masu albarka kuma Allah ya sa shinkafa ta kyau kuma mutane sun samu talaka sun yi godiya kuma ga Allah gabin da Allah ba su. Yanzu an riga an ɗebe shinkafar ko? Eh gaskiya yanzu wanda ta rage daji ba ta da yawa ta damana sai dai yanzu ta rani mun kuskanta ko kuma dan Yawuri mun nan Yawuri muna shinkafa so uku a shekara. Akwai shinkafa da muka yi ta damana muna da shi wanda aka ce ba da shan safi wanda yake idan kowar ta zo ta lema ta jaye to ruwa za su komo sai mu dasa shinkafa sai ruwa su komo cikin ta yanzu magana ga da aka yi ana na ana yi idan mun ka yanke wannan kuma can lokacin zafi to lokacin kuma za mu saka dada wanda za a sa inji muka abata ruwa yanzu abin da muke kenan yanzu amma yanzu ka ce ta yi kyau wato ta yi yadda aka saba samu a baya a gaskiya a shekarar bana ta yi da aka samu shekarar bana gaskiya Allah saboda Allah saukar da ruwan sama kuma da dama ta yar ruwa ce ma ruwa take bukata kuma gaskiya Allah da iko yasa ta kyawu kuma mutane sun samu ana cewa jihar Kebbi tana iya ci da Najeriya har ma da wasu makwabta da shinkafa da gaske ne wannan tabbas gaskiya saboda a jihar Kebbi kusan ka in ce maka jihar Kebbi ko ina muna noman shinkafa cikin faɗin jihar Kebbi amma kuma idan za mu samu tallafi na gwamnati tallafi na kwarai wanda ya kamata a tallafa manoma ya aka yi Kebbi ta bunƙasa akan noman shinkafa ita shinkafa abu ce wanda yake take buƙatar ruwa to Kebbi Allah ya bata ruwa ya bata ruwa a kuwara inda babu kuwara kuma a ƙasan ƙasa idan aka yi bofol za a samu ruwa ta ko ina kuma laka ce shinkafa tana buƙatar ƙasa mai ƙasa mai laka to nan Kebbi Allah ba mu laka mu da laka wurare masu kyau kuma ƙasar mu ta da kyau dan ko shinkafa mu ko duk kamfanin aka bar shinkafa mu sun ce shinkafa Kebbi ta haiko ina kyawu wajen shinkafa wajen nauyi kuma ta haiko mi ta ko ce kyawu ta ta fresh shinkafa Kebbi yanzu kaman karamin manomin shinkafa yakan samu buhu nawa idan ya yanke to ya danganta wani yakan samu buhu hamsin wani ya samu buhu ɗari wani ya samu buhu ɗari biyu wani har ɗari biyar har har dubu ana isa mu har dubu ɗaya kai kai a matsayin ka na shugaba kana samun misalin nawa to ni ba zan ɗiba da ba gaskiya ce <laughs> ni a takaice ina iya samu buhu dubu a bakin dubu abin da ya kasa na shinkafa a matsayin talaka kuma to amma yanzu ka fara batun tallafi mun san akwai lokacin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya zo kaddamar da aikin noman shinkafa ga dangadan a nan jihar Kebbi. Kana nufin karkashin wannan shiri babu wani tallafi da aka baku? Eh to an basuwa amma tallafin dai ba a ba mu ba a ba mutane mu kamar da zai amfane su ba saboda an ba su wannan tallafi akan guntu guntu aka ba su shinkafa aka ba su injin aka ba su magunguna da maganin heshi da na kwaro duka an ba su amma sai bayan wata biyu zuwa wata uku aka muku aka ba su naira dubu hamsin hamsin sannan kuma bayan dubu hamsin hamsin ba kuma ba su kuɗi ba kuma sai bayan kusan wata uku kuma aka koma aka ba su kuɗi dubu talatin talatin kaji naira dubu tamanin kenan. amma wannan ai taimako ne shi mutum da tallafi ne aka ce ko a to a baka cimma a baka tallafi an baka kyauta to su bashi ne aka basu bashi aka basu to yanzu sai can jihar maradin jamhuriyar Nijar domin jin kashin karshe na hirar Sha'ibu Mani da hamshakin manomin yankin Alhaji Zanaidu Juwel to sarkin noma kake za a ce a kwararren yankin to ga mayanci na zuwa kuma ga taya za a ce za ta zo cikin ayanka akwai wanda ka koya ma wannan aiki eh akwai babban ɗana. yanzu haka zancen da muke yana gona ya fara sassaka inda ka leka helin gidan wancan ka ga bahunan hatsi da aka kawo wannan na wajen shi ne tunda a shi kadai abin da ya yi wajen dame dubu goma sha kuwa. na kira ga matasa na su boce kamar ɗanka su tunkari gonaki domin samun albarkatun gona. ni kare da zan yi ba hai matasa ba kadai aikin gona wuya gare shi sai an kama mutum wanda sai da jari wanda ya kamata ka je kai yi amma ni ina kira daga kwarai gwamnati tana kama mutanen karkara tunda kai in ba gurin ba kake baka iya sani ni daga ni dan karkara ne ina tare da su yana ga abin da yake shiga yake huta ga taki a zuwa a siyo shi a kashi uku a zub da biyu a saida musu da he gwamnati a kawo iri kyauta a raba musu a ka da sa a kasa ta a biyu ko a uku kudin ta a ce a biya kai har abinci wannan wanda ake yi wasu gurin kai masa ake kyauta ma su je su ci to gwamnati tana yi amma aka ce da kai ka bai mutum kihi gara ka koya mishi yanda ake kama kenan abin da zan wa gwamnati ya kamata kamar wajen ministarkin gidan gona a hudda guri daban wanda kawai za a gani ne za a kama wa 'yan karkara yara masu tashi a tura su kuma tura ba ta kyauta ba a'a ana iya yi IONJ ko proje suna yi kenan a kama musu yadda aka kama da taki da rahusa aka saida kenan sai a ci to kai ina karhin ka kawo. To yau ma dai abinda lokaci ya bamu kenan a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Julie Gresham mai hada sauti da Mashi Aibu Mani na maradin jamhuriyar Nijar Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To a gaida Mustapha Nasiru Bazaɗi yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Abdulsalam mai waldan gas cikin garin Dambam inda yake cewa Salam BOA Hausa hakika kera wa Najeriya jiragen yaƙi da ƙasar Amurka ke yi har guda goma sha biyu. Wannan abu ne mai kyau. Da fatan Allah ya bada nasara kuma Allah ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'addan da suke addabar ƙasar mu Najeriya. Amin. Sai sako na gaba inda ya fito daga Ali Usman taka lafiya birnin Kebbi inda yake cewa. lokaci ya yi da shugaban kasar faransa zai miƙe tsaye domin kawo ƙarshen zanga-zangar da ke ci gaba da gudana a ƙasar tun ƙaramar magana ba ta zama babbar magana ba sai saƙon abubakar kawo girgir inda yake cewa fatan alkhairi ga ma'aikatan boa hausa al'ummar kasar congo mu dai fatan ma'anan shi ne shine kamar yadda aka fara yakin neman zaɓe a ƙasar ku lafiya allah ya sa a kammala yakin neman zaben lafiya kuma a gudanar da tsaben ma lafiya muna fatan allah ya zaɓa maku wanda shine ya fi alkhairi gare ku da ma ƙasar ku baki ɗaya sai saƙon husaini umar forever gashuwa inda yake cewa fatan alkhairi ga rediyo mai albarka boa hausa Hakika mu al'ummar Najeriya muna goyon bayan hukumomin kiwon lafiya a Najeriya. A shirin su na yi wa sama da mutane miliyan 26 allurar rigakafin ciwon shawara a Najeriya. Domin 'yan iya magana na cewa rigakafi ya fi magani. sai sakon shamsuddini habibu azare inda yake cewa kaddamar da yakin neman zaɓe da atiku abubakar ya yi a sokoto sai dai mu ce allah ya baiwa mai rabo sa'a domin kuwa ba a san maci tuwo ba sai miya ya kare. Sai saƙon Zainab Ibrahim Musa wada barikin ladi jihar Plateau inda take cewa Assalamu alaikum BOA Hausa. Tabbas ko shakka babu yunkurin da shugaban mu ta Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka na ƙara sawo kayan yakin don fatattakar 'yan ƙungiyar Boko Haram a Borno da Yobe da Maiduguri. Wallahi hakan ya yi mana daidai. sai saƙonmu na ƙarshe inda cewa muna fatan gwamnatocin ƙasashen duniya da za su yi amfani da shawarwarin da masana za su bayar a taron da majalisar ɗinkin duniya take yi don magance matsalar sauyin yanayi a da daula salim da ra'ayoyin masu sauraronmu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amma a takaice Shugaban Amurka Donald Trump da matarsa Melania Trump sun kai wata ziyarar ban kwana ga tsohon shugaban ƙasa Amurka na 41 da ya rasu wato George H.W. Bush, wanda aka ajiye gawarsa a ginin Majalisar Dokokin ƙasar a ɗakin da ake kira Roton da Capital a nan birnin Washington DC. To har ila yau shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira da a rufe tsohon lauyansa Michael Cohen a gidan yari na tsawon lokaci bayan da ya amsa cewa ya aikata laifuka da dama da kuma juya mai baya a binciken da aka yi kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shekarar 2016. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mata da 'yan mata 150 ne aka yi wa fyaɗe. ko kuma aka ci zarafinsu ta hanyar lalata a Sudan ta kudu. Ana zargin wasu mutane ɗauke da makamai da kuma sanye da kayan sojoji a kusa da arewacin birnin Bintu da aikata waɗannan laifuka. Wani jirgin ruwa mai ɗauke da mutane ashirin wanda ake tunanin musulmin Rohingya ne ya isa tsibirin Sumatra da ke ƙasar Indonesia. Da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma an jima za mu sake dawowa da wani sabon shirin inda za ku ji cewa a Najeriya an karrama sashen Hausa na muryar Amurka da lambar yabo kan yadda BOA ke tsage gaskiya komai ɗacinta. Sai a biyo mu a shirin shirinmu na dare domin jin ko suwaye suka karrama muryar Amurkan. Sannan za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin waɗanne irin matakai kuke ganin ya kamata a ɗauka wajen ganin an tabbatar da kare haƙoƙin mutane da ke da nakasa a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na na muryar Amurka musamman ma Zaharawa Aminu Fage wacce ta karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu na wannan lokaci wato Regis ni Muhammad Hafiz Baba ke cewa sai kuma da daddaren.